Taron mai taken wani hali Najeriya ta shiga ciki ne a shekarar dubi da hamsin. An shirya shi ne da nufin lalubo hanyar da za a bi wajen magance abubuwan da ke hana tattalin arzikin ƙasar bunƙasa. Sakamakon abin da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ke cewa tattalin arzikin ƙasar na hannun wasu tsirarin mutane ne kawai a ƙasar. A prosperous society is one Ƙasa mai 'yancin kanta ita ce wacce mafi yawancin mutanenta ke cikin rayuwa mai kyau da abin yi. Najeriya a yanzu na da yawan al'umma da ya kai kusan kimanin miliyan biyu, amma mafi yawancin arzikin ƙasarmu na hannun wasu tsararru ne. inda kusan mutane miliyan ɗari da hamsin ke zaune ne a cikin tsammani da fatan samun abin rayuwa. Don haka a matsayinmu na mahukunta ya zama dole mu samar al'umma mafita domin ba su dama a dama da su. Masana tattalin arziki daga ciki da wajen Najeriya ne da suka halarci taron. Da wasu daga cikin suka bayyana dalilan da ya sa tattalin arzikin kasar ke tafiyar hawainiya. A cewar masanin tattalin arziki Yushawa Aliyu, tsarin siyasa na daga cikin abin da ke hana tattalin arzikin kasar bunƙasa baya ga cin hanci da rashawan da yau kasar ka tutu. Tattalin arzikin Najeriya tun bayan samun 'yancin kai ya sha fama da matsaloli daban-daban saboda dalilai da dama ɗaya daga cikinsa shine tsarin siyasa na biyu kuma shine dogaro da tattalin arzikin ya yi kacokan na lokaci mai tsawo a kudaden man fetur da kuma cin hanci da rashawa wanda ya mamaye wannan kudade da ake samun su sai dai a cewar injiniya mansur ahmed wanda ya wakilci gungun kamfanin dangote farin shiga da 'yan kasuwa masu zaman kansu ya taimaka wajen rashin motsin tattalin arzikin. Idan aka ce gwamnati ce kurin za ta yi abin ba a sa hannun 'yan kasuwa a ciki ba, to gwamnati ba za ta iya gudanar da dukkan bukatun 'yan kasa ba gaba ɗaya. Saboda ka dole wannan haɗin gwiwa babban abu ne. To kowace hanya ta rage wa makwabtan kasar su biyu wajen sake gina tattalin arzikin ƙasar ta Najeriya wani ita ce tambayar da na yi wa wani masanin tattalin arziki da ya halarci wannan taro alhaji abubakar idan aka yi taro ko gwamnati ta sa policy to ya kamata a daɗe ne ana wannan abun ba gwamnati ya zo bayan shekara hudu wani ya zo ya nashi shekara hudu wani ya zo ya rusa wannan ya sake bude nashi bai ƙarasa nashi ba wani ya zo bude ire-iren wannan ma yana kawo matsala a cikin ƙasa. ganin yadda aka zargi gwamnatocin baya da rashin aiwatar da shawarwarin da irin waɗannan tarurruka ke bayarwa yasa na tambayi ministan kuɗin ƙasar zainab ahmed kowane shiri suka yi a yanzu the outputs of the 25th summit will be critical abubuwan da aka cimma matsaya a wannan taro na 25 zai kasance kuduri da zai taimaka wajen mayar da najeriya kasar da muke fatan gani domin 'yan najeriya masu zuwa su more ta gobe ne dai ake sa ran kammala wannan taro Muhammad Kabir Yusuf Abuja RFI Hausa